صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da kasancewa a zangon yammaci na uku kuma na ƙarshe na shirye-shiryen Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali. Kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau. waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin muna wani lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙon muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko san. Jama'a masu rare Assalamu alaikum yau Asabar shida ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan Rajab na shekara ta 1442 Ijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 214 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan Rajab na shekara ta 1228 Hijira kamariya. aka haifi babban malamin addinin musulunci Sheikh Ja'far Kashiful Gita, tun a cikin rayuwarsa ta kuruca dai ya samu ilimin addini a gaban mahaifansa daga nan kuma ya ci gaba da faɗaɗa karatunsa a gaban manyan malaman addini na lokacinsa da suka hada da Sheikh Muhammad Mahdi Fatuni kuma Muhammad Bakir Wahid Bahabahani da Said Mahdi Baharul Ulum da dai sauransu Sheikh Ja'far bayan nan ya ci gaba da rubuce-rubuce ya kuma karantar da ɗalibai masu tarin yawa waɗanda ya tarbiyyantar da su daga bisani suka zama manyan malamai ɗaya daga cikin muhimman aikan da ya gudanar shine yin mukabala da wasu daga cikin masu gurɓatattar aƙida a lokacin wanda kuma hakan ya tasiri wajen dawo da wasu daga cikin su akan hanya da ƙarshe dai wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu yana da shekaru 74 a duniya masu saurari ko kusan cewa shekaru 196 suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan rajab na shekara ta 1246 hijira kamariya babban malamin addinin musulunci mulla ali bin jamshid wanda aka fi sani da ahund nuri ya rasu shi dai ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka rubuta littattafai daban-daban a ɓangaren kalam da kuma falsafa sannan kuma ana lissafa shi ɗaya daga cikin manyan malamai na falsafa a wannan lokacin da ake kwatanta shi da sadarul mata'allihin sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren akida da kuma ilimin falsafa daga cikin littafansa akwai littafin nan na hawashi asfar sai kuma littafinsa na rusalatul wahda da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 84 da suka gabata a rana irin ta yau Shida ga watan maris na shekara ta alif da da talatin bakwai aka haifi valentina tarashkova mace ta farko 'yar sama jannati an haifi tarashkova a ranar shida ga watan maris na shekara ta alif da da talatin bakwai a cikin tarayyar soviet sannan kuma tun tana matashiya take da sha'awar gudanar da aika da suka shafi harkokin sararin samaniya inda ta fara yin wasan lema daga bisani kuma ta shiga cikin sojojin sama na tarayyar soviet bayan wani lokaci kuma ta ci gaba da kasancewa cikin matuƙa na jiragen yakin tarayyar soviet daga bisani kuma ta shiga cikin masu gudanar da ayyuka na binciken sararin samaniya a ranar 16 ga watan yuni shekara ta 1963 tana da shekaru 26 da haihuwa a duniya ta fara zuwa sararin samaniya inda ta yi amfani da kumbo mai suna stock sannan kuma a wannan tafiya da ta yi ta kwashe tsawon kwanaki uku tana zagaya duniya inda a cikin waɗannan kwanaki ta zagaya ƙwallon duniya so 48 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To masu sauraro da fatan an yi na lafiya Hassan barka ne ke malalai habin da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da su za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta mayar da kakkausan martani dangane da bayanin bayan taro na kungiyar kasashen larabawa Roma Francis ya bayar da kyauta ta musamman ga kwamandan dakarun sa kai na al'ummar kasar Iraki. Shugaban kasar Masar Abdul Fattah Sise yana gudanar ziyara aiki a yau a birnin Khartoum na kasar Sudan. Tunzu kuma ga cikakkun labaran da dake. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta mayar da martani dangane da bayanin bayan taron kungiyar kasashen larabawa bisa zarginta da taron yayi na yin shigar shugula a cikin harkokin kasashen yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id Zade, ya bayyana cewa dukkanin abin da ya zo a cikin bayanin bayan taron kasashen larabawan babu sabo a sa. abin da suka saba yi ne idan sun gamu kuma su watse ya ce abin ban take ci shine yadda kungiyar kasashen larabawa ta zama ba ta da wani katabus kuma ba za ta iya zartar da komai ba sai abin da wasu 'yan tsiraru daga cikin gwamnatocin kasashen larabawa suka bukata dangane da zargin da ya zo a cikin bayanin bayan taron na kasashen larabawa da ke cewa iran ce ke da hannu akan matsaloli da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya da zade ya bayyana hakan da cewa shi kansa wani nau'i ne na wawantar da sauran kasashen larabawan da suke halartar zaman taron da ma sauran kasashen duniya ya kara da cewa kasashen da suka kafa kungiyoyi irin su alka'ida da da'ish da kuma sauran kungiyoyi da suke dauke da makamai kuma suke ci gaba da yin yankan rago da saka bama-bamai a cikin masallatai da kasuwanni a kasashen larabawa da sauran kasashen musulmi da ma na yankin baki daya su ne a lokaci guda suke zargin iran da goyon bayan ta'addanci hakanan kuma ya ishara da kisan kiyashin da ake yi wa al'ummar kasar yaman inda ya bayyana cewa masu yin wannan kisan gilla akan yan uwansu larabawa na kasar yaman tsawon shekaru shida a jere su ne suke zargin kasar iran din da haifar da rikici a cikin kasashen larabawa hatif zade ya ce zai fi kyau ga kasashen da suke gudanar da irin waɗannan taruka da su fuskanci gaskiya kuma su dawo su zauna tsakanin su da dukkanin kasashen yankin domin tattauna hanyoyin da za a bi wajen warware matsaloli da ake fuskanta maimakon yin tuhumce-tuhumce marasa tushe da kan gado akan wasu kasashen jagoran mabiya addinin Kirsa na ɗarikar katolika papa roma francis ya bayar da kyauta ta musamman ga kwamandan dakarun sa kai na al'ummar iraki a ziyarar da babban jagoran na mabiya addinin Kirsa na ɗarikar katolika papa roma francis suke gudanarwa a kasar iraki ya bayar da kyauta ta musamman ga rayyan kildani ɗaya daga cikin kwamandojin dakarun sa kai na al'ummar kasar iraki wato hashid sha'abi wanda shi ma mabiyan addinin Kirsa ne fafaroma ya bayar da kyautar tasbaha wadda yake yin amfani da ita ga wannan babban kwamanda na dakarun sa kai na Iraki a matsayin girmamawa ga dukkanin dakaran da kuma ayyukan da suke gudanarwa na kare kasarsu su da al'ummar su daga ayyukan ta'addanci. Ya yi mika wannan kyauta dai da fafaroma yi wa wannan kwamandan na Hashidu Sha'abi babban kwamandan dakarun na sa kai na kasar Irakin baki ɗaya falih Fayyad da kuma wasu manyan kwamandoji sun halarci wurin. Tun ajiye ne dai Paparoma ya fara gudanar da ziyara aiki a kasar Iraki. da ya gana da shugaban kasar ta irakin barham saleh da kuma prime mustapha mustapha alkazimi game da shugaban majalisar dokokin kasar muhammad alhalbusi da kuma wasu jagororin mabiya addinin kirsa a birnin bagdaza bayan kuma a yau ya wuce zuwa birnin najab inda ya gana da babban malamin addini na kasar iraki ayatollah said ali sani a birnin na najab to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar masar abdul fattah sisi ya kai ziyarar aiki a yau a birnin khartoum na kasar sudan inda ya gana da mahukuntan kasar da arshi ta ba da rahoton cewa a yau asabar shugaba al fattah sisi ya gana da shugaban majalisar shugabancin kasar sudan abdul fattah burhan da kuma firaminista abdullah hamdok a yan ganawar bangaren biyu sun tattauna batutuwa da suke da alaka da kasashen su da kuma halin da ake ciki a yankin game da yadda za su yan aiki tare wajen tunkara lamura da suka hada kasashen biyu daga cikin abubuwan da suka tattauna kuwa har da batun halin da ake ciki akan iyakokin sudan da habasha game da kuma suka tattauna batun madatsar ruwa ta annahada inda sudan da masar suka jaddada cewa ba za su taɓa sayar da haƙoƙinsu ga ƙasar habasha ba an samar da wasu nau'o'in tufafi na musamman ga jami'an tsaro mata a birnin lisista na ƙasar birtaniya tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa an samar da waɗannan nau'in tufafi na musamman ga jami'an tsaro mata musulmi a birnin na lississa na kasar burtaniya wanda a halin yanzu za su yin amfani da su domin suturta jikinsu da kuma suka lullubi ba tare da wata matsala ba wannan nau'in tufafi dai yana da tsari na musamman wanda zai taimaka ma matan musulmi a lokacin da suke gudanar da ayyukansu rahoton na aljazira ya kara da cewa ko ba komai dai hakan babban ci gaba ne domin kuwa ya tabbatar da cewa an amince da aƙidar musulunci ta saka lullubi ga mata da kuma suturta jikinsu wanda hakan zai baiwa mata musulmi jami'an tsaro damar gudanar da aikin su a cikin natsuwa to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan To da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH To yanzu kuma za mu motsa a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun makircin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ce na janyo ƙasashen Afirka jiki domin amincewa da ita musamman domin samun damar kulla alaƙar jakadanci da su su da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta bankaɗo cewa gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila tana shirin aikewa da magungunan rigakafin cutar annobar corona ta covid-19 zuwa kasar murtaniya duk da samun jinkirin da aka yi wajen kulla alakar jakadanci a hukumance a tsakanin kasashen biyu jaridar jerusalem post ta haramtacciyar kasar isra'ila a rahotonta ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta aiki da magungunan rigakafin cutar annobar corona zuwa kasar murtaniya duk da babu alakar jakadanci a tsakanin su. duk da cewa murtaniya ta kasance a baya ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta ɗaya 1900 1999 kuma alakar ta ci gaba har zuwa watan maris na shekara ta 2009 kafin murtaniya ta ɗauki matakin yanke alakar domin nuna rashin amincewarta da matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar falastinu da ke yankin zirin gaza jaridar ta jerusalem post ta kara da cewa gwamnatin murtaniya ta gabatar da shawarar sake kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin watannin baya-bayan nan amma zaman tattaunawa tsakanin jami'an gwamnatocin kasashen biyu bai gama kan kama ba har donald trump ya sauka daga kan karagar shugabancin kasar amurka a matsayinsa na mai shiga tsakani jaridar ta nakalto daga wani babban jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dangane da amsar da ya gabatar kan tambayar cewa shin gabatar da magungunan rigakafin cutar corona wata alama ce ta kusancin kulla alakar jakadanci da murtaniya inda ke bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana aikewa da magungunan rigakafin cutar corona zuwa kasashen da suke da kyakkyawar alaka da ita jaridar jerusalem post ta kara da cewa akwai yiwuwar kasashe ashirin su samu tallafin allurar rigakafin cutar corona daga haramtacciyar kasar isra'ila kuma rabon allurar rigakafin zai hada har da chadi habasha equatorial guinea guatemala honduras kenya tsibirin maldives san marino uganda da falastinu bangaren hukumar falastinawa jami'in ya yi nuni da cewa a halin yanzu haka ana tattaunawa kan aikewa da allurar rigakafin zuwa kasar cyprus da jamhuriyar czech da kuma hungary wasu daga cikin waɗannan jerin ƙasashe da za su samu tallafin allurar rigakafin cutar corona daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ɗauki matakin maida ofishin jakadancin su zuwa birnin kudus da aka mamaye ko suna shirin mai da ofishin jakadancin zuwa can misalin guatemala ta buɗe ofishin jakadancin ta a birnin na kudus yayin da jamhuriyar czech take shirin buɗewa a wata mai kamawa kamar yadda ekwatoriyar gini ta sanar da aniyarta ta buɗe ofishin jakadancinta a birnin kudus da aka mami jarida ta kara da cewa dole ne kasashen su tsara yadda za su karbi allurar rigakafin da kansu daga hannun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila saboda gwamnatin ba za ta ɗauki nauyin aiki musu da alluran da kanta ba sakamakon sukar da aka yi wa firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu kan aniyarsa ta yin hakan saboda bai shawarci hafsan hafsoshin sojin kasar ba kuma ministan yaƙi benny gans da ministan harkokin wajen kasar gabi eskenazi kafin yanke shawarar sakamakon haka ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gans ya bayyana rashin amincewarsa da duk wani shirin ɗaukar nauyin aikewa da allurar rigakafin yana mai cewa ba zai yiwu gwamnati ta ɗauki nauyin aikewa da allurar rigakafin ba sai dai idan akwai dalili na tsaro ko diflomasiyya ko matsalar cutar gaggawa wanda babu ɗaya da firaminista netanyahu ya gabatar jaridar new york times ta kasar amurka ta sanar da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta raba allurar rigakafin cutar corona ne mafi yawa a matsayin tukuici ga duk kasar da ta amince da kudus da aka mamaye a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila don haka kasashen jamhuriyar czech da honduras za su fi samun agajin allurar rigakafin samfarin kamfanin modana na kasar birtaniya a gefe guda kuma a farkon watan fabrairun da ya gabata ne litinin manyan malamai da limaman juma'a ɗari biyu daga dukkanin sassan kasar murtaniya suka rattaba hannu kan wata fatawa da ta haramta duk wani matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila fatawar tana mai bayyana cewa alaka da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta mame ƙasar falastinu da masallacin aksa da kewayensa haramun ne kuma hakan bai halatta ba akan kowane dalili mahalarta zaman taron rattaba hannu kan haramcin kulla alaka da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a babban masallacin birnin nouakchott fadar mulkin kasar sun jaddada cewa kulla duk wata alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila nuna cikakken goyon baya ne ga yahudawan sahayuniya 'yan mamaya kan matakan da suka ɗauka na killace falastinu da aiwatar da kashe-kashen gilla kan falastinawa da rushe-rushen gidajensu da wuraren ibadunsu don haka babu abin da kulla alakar za ta haifar a fagen kyautata harkokin falastinawa a ƙarshe manyan malaman addinin musuluncin da limaman masallatan juma'a a murtaniya sun jaddada yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta tsaya akan kyakkyawar aniyarta ta rashin amincewa da duk wani matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya daga cikin shahararrun malaman addinin musulunci a kasar murtaniya da suka halarci zaman taron tare da rattaba hannu kan fatawar haramcin duk wani matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila har da allama sheikh muhammad AlHassan hassan wold aldido al shahararre a tsakanin malaman addinin musulunci a kasar kuma shugaban cibiyar horas da malamai a murtaniya da sauran shahararrun malaman kasar kasar murtaniya dai ta taba kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 1999 kuma alakar ta ci gaba har zuwa watan maris na shekara ta 2009 kafin murtaniya ta ɗauki matakin yanke alakar domin nuna rashin amincewarta da matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar falasɗinu da ke yankin zirin gaza jaridu da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila da amurka sun bayyana cewa kasashen murtaniya da indonesia suna da niyyar haɗewa da taragon kasashen musulmi da na larabawa da suka ɗauki matakin ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban kasar amurka donald trump wato haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain sudan da maroko wani jami'in gwamnatin gwamnatin amurka ya sanar da shafin watsa labarai na times of israel cewa gwamnatin amurka a zamanin donald trump tana dab da cimma yarjejeniya da kasashen murtaniya da indonesia kan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila sai wa'adin shugabancinsa ya kare da an kara samun wasu karin kasashen musulmi biyu da suka shiga sahun masu alaka da haramtacciyar kasar isra'ila har ila yau wani jami'in tsohuwar gwamnatin trump ya tona cewa ana cikin tattaunawa da mahukuntan kasar oman da na saudiya kan batun kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da zaton gwamnatin trump za ta zarce a kan karagar shugabancin amurka saboda cimma yarjejeniyar karshe zai ɗauki lokaci mai tsayi a fili yake cewa sabon shugaban kasar amurka joe biden a lokacin yakin neman zaben shugabancin amurka ya bayyana cikakken goyon bayansa kan shirin kulla alakar jakadanci tsakanin kasashen larabawa da na musulmi da haramtacciyar kasar isra'ila kuma tun a wancan lokaci anthony blinken da yake matsayin dan takarar sakataren harkokin wajen kasar amurka idan joe biden ya lashe zaɓe ya furuci da cewa suna ƙarfafa kasashen larabawa kan yin furuci da halaccin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila kamar yadda suke goyon bayan kulla alaka da ita kuma tun a zamanin shugabancin barack obama a lokacin joe biden yana mataimakinsa suke karfafa batun kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila manazarciya kan harkokin siyasar nahiyar afirka da yankin gabas ta tsakiya matsidisu mutsiwin ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana amfani da ilimin fasaharta wajen gabatar da hidima ga kasashen nahiyar afirka a fagen tsaro da bunƙasa harkokin rayuwa domin su saka mata ta hanyar kulla alakar jakadanci da ita tare da goya mata baya a majalisar ɗinkin duniya matsidisu ta ƙara da cewa wannan dabara ta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samu gagarumar nasara musamman ganin yadda wasu ƙasashen afirka da dama suka amince da kulla alakar kusanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin wata babbar dama da za ta kai su ga samun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 kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallafin shirin. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan Fulani wurin shugaban kungiyar dalkari ka zo reshin jihar Baushin Najeriya to yau ina son ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Isa Jikar mai saje toro akwai iliyasu Yakubu gawa ita gadau akwai murtala da basika ga dama akwai yawal sani ta kai muttaka mtk shawun ta kai usman direban bajat akwai yawal sani ta kai akwai ibrahim nan fulani a yari ibrahim iromo da kyawai ibrahim salis dan kaduna ibrahim sd kusfa zaria ina gaida yusuf sawun doki dan fulani goda usaini don kida don kowa ga akwai malam ibrahim da ke garin takattabo akwai Usaini Sabon Yaro, akwai Rabiu Kashe Kala Siri Babba, akwai Yalo Zaki Siri Babba, akwai Abakar Maimai Siri Babba, akwai Yawo Dan Sirawa Siri Babba, akwai Ba Mai Mata Uku Sabuwar Miya da dukkan masu sauraro nan gida rediyo mai gaishe ku Kadora Diga ga Dan Fulani shugaban kungiyar da muka zo rashin jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa Radio Iran. Ah, mu ma muna godiya muna muku fata fatan alkhairi zan mika sakon gaisuwa zuwa ga jagoran wannan shiri a hatsan barka da daukashin ma'aikatan ku akwai abokaina kamar su kadore da gaga ilyasu yakuba da gawa ita su gadau ilyasu ilyasu bulawa matala da basu ga dama muhammadu shede a abubakar da maturu a lawan sade daura akwai muawiyan musa musawa akwai ismail diyar fulani reshen ganjuwa local government akwai bula makelume ne da daukacin 'yan gwagwarmaya ina wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana lafiya mai gana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke zaune a karamar hukumar wurji ta jihar bauchin tarayyar najeriya assalamu alaikum radio boh tayaran mure musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina muku fatan alkhairi kuma dan allah ina so ku bani dama kamar haka in danyi gashe gashe yan uwa da amanan arziki da farko dai ina gaida laitoro wanda yake bakin asibitin zanjar akwai miji soja wanda yake shi ma nan bakin asibitin da magaran akwai na agwa mai faci shi ma ne masa fatan alkhairi akwai sani mai letana sani mai gidan wanka a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da isu madatte da sanusi madatte alaran matsatsafa nan madatte zandar akwai musa mai shayi na ramfon hawa juju zandar akwai mamman shehu shabde gard wanda yake nan zandar karce hawa juju zan manta da zane da alife tifa wanda yake garin midik akwai zabiru mai matala shugaban zaɓe sankananin jihar da magaran wanda yake nan zandiyar ba zan manta da musa hadarin asuba a nan zandiyar ba zan manta da alhaji audu gashin baki wanda yake ta lafiya shugaba aman dumburan gamba ba zan manta da shi ba akwai abokina kadori diga ga dan firanin wardi akwai shehu katsalla shi ma wanda yake nan wardi akwai alhaji san dan kaka mai fanta wanda yake nan kano akwai shugaba audu ne alwa mai abokan rani nan kano da duk wanda yake saurare na daidai wani lokacin kasa an ce dambu in yi wa bejin mai to ina muku fatan alkhairi da duka kai hassan barka ina ma fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya suna na shugaba iliya mai kanti da shayi karkin daura tare nigeria assalamu alaikum gidan radio birano ni ne kuma da firezi zakin wata da su nishar zan tsoma ga magana ta masa gaishe gaishe da dan uwa da amina arziki ina gaida kasim sai bezat ina gaida bamballa ina gaida ismagil ina gaida ahmad zaki lale lale ina gaida alhaji mai shagon gobayi yi ina gaida Salil Adedeta ina gaida Uban Waya Gobir Firezi Zakin Wata Agadas Nishar mai sauraron kullun da kullun sai na da gare Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku gabaki daya. Muna godiya da damar da kuke bamu ta bayyana ra'ayoyinmu da sakonnin gaishe-gaishen mu a yau din ma zan bayyana ko in ce zan ka sakonnin gaishe-gaishe ga yan uwa da amana arziki kamar irin su eh, Sunusi Madattai a akwai libya koyes ɗan kabu-kabu a bakin likita sannan akwai babaye gambo akwai babaye lefe sannan kuma akwai abokin ahmad Rima jos sannan akwai kadori digaga dan filanin warji akwai tahir m tahir jamblo salamu alaikum gidan rediyon iran sunana ibrahim lara jabta karamar hukumar kirita sama a jihar jigawa halin yanzu ina garin gafta to alhamdulillahi ina so na yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa da yan uwa da abokan arziki farko ina gaida ali yahaya jafar unguru akwai ilyasu yakubu digawa ita gadan akwai umar baban yaya sabon gida akwai usman auta da ke garin ganji akwai dukkanin shauran yan wada abokan arziki To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Isoshin rayuwa Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Alhaji ne da Sadiq suka tsaya a gefen titin garin Shargalle kusa da wasu masu sai da fetur bayan sun gaisa suka tambaye su wani tsoho makaho da aka ce gidan shi yana wannan hanyar kallon su wani yayyace gaskiya ban sani ba dan ban fi wata biyu da fara aiki a nan ba amma na ga mutane suna fitowa daga wannan hanyar ku shiga kila can za ku iya samun shi godiya suka mashi suka taho da kafa dan mota ba ta bi sosai suka shiga ciki kafin suka fara ganin gidaje wanda ba wani yawa gare su ba wani mutum suka fara tambaya ya ce gaskiya ban san shi ba ya ce su ƙara shiga ciki sai da suka tambayi mutane uku amma babu wanda ya ce ya san shi wajen wani tsoho suka je wanda yake zaune a ƙasan wata bishiya bayan sun gaisa suka mashi tsohon daga kai ya yi ya ce gaskiya kun gani nan na dada a ƙauyen nan kuma babu wani tsoho da na sani makaho duk tsofaffin wajen nan na san su makafin da muke da su babu tsohon da ya kai ni tsufa kuma kun ce ya dan fi ni tsufa ma zufa ce ta fara keto ma alhaji yara zama yayi ya ce ikon Allah amma yanda ya yi ma wani mai gadi na kwatance a nan ya ce yake tsoho ya ce ni dai babu wani tsoho makaho da na sani hannu biyu alhaji ya sa ya dafa kanshi yana salati tsoho ya ce lafiya dai alhaji na alhaji ya ba wannan tsohon labarin abin da ya hada su da tsohon da kuma irin halin da yake ciki har zuwa neman yafiyar mai gadin shi da yayi jinjina kai tsohon yayi yace ce gaskiya alhaji kayi kuskure shi mabaraci ai ba a wulakanta shi a rayuwa yanda Allah ya yi ka haka shi ma ya yi shi tsakaninku ba ku da wani bambanci a wajen Allah sai wanda ya fi wani tsoron Allah ita dukiya da kake ganinta fitina ce ga al'umma amma su san mutane ba sa ganewa saboda kuɗi ake kashe rai saboda kuɗi mutum zai iya yin ridda saboda kuɗi wani zai iya ɓatawa da iyalin shi da yan uwan shi saboda kuɗi mutum zai iya neman diyar cikinsa wannan wace irin fitina ce haka duk fa iya dukiyar da ka tara a duniyan nan ranar gobe kiyama a kanka za ka ɗauke ta zuwa filin hisabi ko buɗe Allah ba zai barka ba har sai ka yi bayanin ta yadda ka same shi kuma ka bada shi ashe wannan abun kaɗai ba zai ishi mutane ishara ba su rage kwaɗayin tara dukiya mai yawa ba duk fa miskinin da ka ciyar kana da ladar shi me ribar ka idan kai ka kwana a ƙoshe makwabcinka ya kwana da yunwa alhaji ka san ko girman haƙƙin makwabci. duk yanda aka alhaji ba ka yi zurfi a karatun addini ba dago ka alhaji yana goge kwallar da ta zubo mashi tsoho ya ce idan har kana so ka san waɗannan abubuwan da addini ya shar'antar dole ka koma ka nemi ilimi alhaji makocin mutum ta wata fuskar ya fi ɗan uwanka kusanci da kai yau ko dabba kake kiwo a gidanka idan ta kwana da yunwa sai Allah ya tambaye ka kai ko wulakanta ta kai wallahi sai Allah ya tambaye ka bare kuma a ce ka wulakanta wanda yake tsaron lafiyar ka duk wanda ka ɗauko shi ka ajiye shi a ƙarƙashin ka domin ya yi maka aiki to duk wata hidimar shi ta ta a kanka tabbas na tausaya maka akan halin da ka tsince kanka kuma tabbas wannan hali da ka tsinci kanka a ciki ba komai ba ne ya jefa ka a ciki illa addu'ar wancan tsohon babu abin da ya fi illa ka koma ka gyara halinka ka ciyar da dukiyarka ga marasa ƙarfi ka fitar da zakka ka ba da sadaka kuma ka kyautata zamantakewarka da mutane idan ka yi haka watakila Allah ya dube ka sassauta maka tunda ba ka da tabbacin idan za ka samu wannan tsohon har ka nemi gafarar shi kuma ba ka da tabbacin ko yana raye amma matukar ka gyara al'amuran ka kai ma za ka samu sauki daga wajen Allah kuka sosai alhaji yake yi kuɗi ya ciro ya ba ma wannan tsohon yana mai mashi godiya akan tunatarwar da ya yi mashi kuma ya mashi alkawarin zai koma ya gyara halin shi sallama suka yi mashi suka tafi cike da bakin cikin rashin samun tsoho da kallon wannan tsohon ya bi su alhaji murmushi ya yana faɗin ka tsira don ka zamanto cikin mutane masu sauƙin hali masu karbar kuskuren su ɓace-ɓace daga ƙasan bishiya zaune suke gaba ɗaya a falo kowanensu cike da damuwar rashin samun tsoho makaho suke alhaji ya fi kowa shiga damuwa saboda yana ganin shine wanda ya ci mashi ya ci ma tsohon mutunci kuka yake sosai kamar karamin yaro gaba ɗaya ya fita hankalin shi cikin lokaci kankani ya rame kamar ba alhaji da ba sadiq ne ya ce don allah abba ka shiru kowane ɗan adam yana kuskure a rayuwar shi don ba a ga tsoho ba ba shi ne zai sa ka shiga damuwa ba Allah ya ga zuciyarka ka yi nadamar abin da ka aikata kuma ka ɗauki hanyar tuba Allah yana amfani ne da zuciyar mutane kuma kai ma za ka samu tsira a wajen Allah kamar yadda wannan tsohon ya faɗa ka ci gaba da aikin alkhairi hakan zai sa Allah ya dubi lamuranka alhaji ya ce amin To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin na muke zuwa muku. To yanzu kuma ga shirin na gaba shirin tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu barka mu da haka ko barka mu saka saduwa da ko a cikin sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su kada yi mana hannun ka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rajon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran ta kasan Iran da ni awal kun jagoranta fahimtar gabatar muku da shi da fatan yau ma za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha a cikin shirin namu na yau ma za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki na littafin nan na sata hukuk na imam zinul abidina na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau ma malam zai ci gaba ne kan haƙƙin bawa akan ubangidansa Allah shiga hoton malam kai muke sauraro أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد Walibaitihi atayi biyu na tafiri na siya ma sahibin asubar zamanar waɗannan al'ufin da. Kuma a hakki na ishirin daidai. Maulana Ali zai laba idan alayyi Islam ya ce wa amma haƙu ra'ayya kabi milki yamin. Fanta dama nawa haƙurabin? Mun ji haƙin baiwa mace wacce Allah ya sa ƙarƙashin ka. A haƙar da ta gabata a wannan kuma za mu ji haƙin bawa. a kan ka kai da ka mallaki bawa ya ce na farko wajibinka ne ka sani wannan bawa da Allah ya sa shi a ƙarƙashinka Allah ne ya halacce shi ba kai ka halacce shi ba wajibi ne ka san cewa wannan bawan naman ka da namansa iri ɗaya ne fatarka da fatansa iri ɗaya ne jininka da jininsa iri ɗaya ne ransa da naka iri ɗaya ne wa naka tamluka la'anta sana'atahu kuma wajibinka ne ka sani ba wannan da yake ƙarƙashinka ka mallake shi ne ba kai ka halacce shi ba ka mallake shi ne halittar Allah ne kaman kai amma sai ka mallake shi ba kai ka halacce shi ba bal ma halakta lahu sam'an wala basara kai ba kai ka yi masa gaban da yake da su ba ba kai ka halacce shi ba ba kai ka bashi lafiya ba ba kai ka bashi hannu da kafa ba ba kai ka bashi duk gaban da yake da su ba ba kai ka halatta masa ji ko gani ko hankali ba balluwa ma ajaraita lahu rizqa abincin kama ba kai ka samar da shi ba abincinsa ba kai ka samar da shi ba ai yakan ci abinci amma ba kai ka samar da wannan abincin ba Allah ya samar da abin da yake ci Allah ya yi masa komai Allah ya samar da shi ya ba shi lafiya ya ba shi ya masa gabbai ya ba shi lafiya ya ba shi hankali da tunani kuma sai Allah ya hore maka shiya ya zama ƙarƙashinka yake bawanka ne wa ata malaka alai abun nufi Allah ya saka amanar wannan bawa a hannunka Allah ya saka amanar wannan bawa a ƙarƙashinka wastau da aka iya litahfuzahu fi ajiyarsa Allah ya baka ka kausan duk wanda aka ba ajiya za a tambaye shi wannan ajiya to ajiyarsa Allah ya baka shi bawan da ke karkashinka wajibinka ne ka kiyaye wannan ajiyar da Allah ya baka irin yadda kake tafiyar da rayuwarka ka tafiyar da tasa rayuwa fatuttimahu mimma ta'kul wa homin mimma talbus bawa da Allah ya mallaka maka yake karkashinka haƙƙinsa ne abin da ka ci ka ciyar da shi abin da ka sha ka shayar da shi irin suturar da kasa ka sa masa irinta ya Allah bawa fa kenan ina sauran mutanen da ke bambanta abincinsu da abincin iyalinsu iyalinsu za su ci dawan masara da miyar kuka amma su kuma za su ci soyan zabbi sai ka ce su wasu halittu ne daban ba irin halittan iyalinsu ba to a bawa a musulunci koyarwa ta addinin musulunci bawan ka ba a yarda ka ci abin da ka ci bai zan ba shi kake ciyar da shi ba ba a yarda ka bambanta sutura ka da tashi ba mun ji maulana ali bin abi talibin amirul mumin alaihi salam masu kada shafa shirin nan yana zuwa muku ne daga nan rajon boh hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da sauraron malam kan yadda ya kamata a rike bawa da fatan iyalai suna amfana a darasin da ya gabata ya je kasuwa ya sayo riguna guda biyu ya kira bawansa ya ce ya zaɓi ɗaya bawan ya ɗauki ƙaramar rigar maulana amirul muminin ali alaihi salam ya ce masa tsaya ajiye wannan rigar dauki wannan aka zo aka tambaye shi ana mamaki ya amiral na ya ka fifita bawanka a ka? ya ce shi ma halittar allah ne kamar ni yana nake so in ji daɗi shi ma yana so ya ji daɗi don haka na fifita shi a kaina ka ji koyarwa ta addini na musulunci kenan dai nazarar imam al-azimi ilal mamluk نظرات mustamiddatin min جوهر islam wa أنا anan maulana ali العابدين abidina ya yi ma bawa abun mallaka kallo ne irin kallo na addinin musulunci da kuma abin da jauharin addinin musulunci yake tafiyarwa ya nuna mana an mamluka kalhur bawa kamar ɗa yake daidai da daidai halittar Allah ne kamar ɗa Allah ya halacce shi shi ya masa ji da gani Allah yake arzikta shi kamar yadda yake arzikta bawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya yi shi babu bambanci da ɗa wanda baya halatta ga wanda ya mallaki bawa a koyarwa na addinin musulunci an ya tajabbara au ya takabbara alai bai halatta gare ka don kana da bawa ka zame mishi wani jajjaberi ka zame mishi wani mai azaba bai halatta kana da bawa ka nuna masa wani girman kai da kai da shi duk ɗai ne walaisa lahu an yarhuqahu kuma baka da dama ba a baka dama ba don kana da bawa ka takura ma bawan ka ɗora ma bawa abin bai iya yi ba ko ka sashi aikin da ba zai iya ba ko ka labta masa abin bai iya ɗauka ba bai halatta gare ka ba baka da wannan dama baka da wannan hurumi wa inna ma alaihi an yu'amilahu bil husna abinda aka dora maka abinda aka baka dama kana iya mu'amala da bawanka irin mu'amala kyakkyawar mu'amala ku ci tare abin da ya samu ku sha abin da ya samu tare tufafin ku kar su bambanta wa yanzu ilaihi kama yanzu ila afradi a ilatihi wajibinka ne bawa da Allah ya sa shi a ƙarƙashinka to ka rinka kallonsa irin kallon da kake yi ma 'ya'yanka irin kallon da kake ma ɗaya daga cikin iyalinka to kar ka bambanta bawanka da su aga a tanan za mu fahimci cewa addinin musulunci ya kiyaye ma bawa matsayi irin wanda ya kiyaye maɗa ya kore damar da duk ake da ita wadda za a gallaza ma bawa a matsayinsa na bawa musulunci bai ba da wannan dama ba da muna ɗabbaka koyarwar musulunci a cikin mu'amalar mu da bayan mu. kai da duniya ta zauna lafiya. 'yan uwana masu girma 'yan uwar imani a yau ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ga dukkan alamu ya suma kawo jiki don haka anan za mu takaita sai mu ci wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibina at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammadin wa ajil farjahum wal an a'da'ahum min al'awwali na wal'akari. To gashi yau ma dai malam ya bude sabon kundi ya dai lokacin ya yi mana karanci a maimakon sashen hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami Muhammadu Salih Lezare da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar da wannan ɗimbin lokacin nasa da ya bayar Allah ya saka. ya kara wa malam karfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryen mu na wannan yammaci. duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kudu da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyar a yau. shirin da ke tattauna batutuwan da suka ɗau hankali a wannan duniyar daga nan Radio Hausa VOH. A shirin na yau za mu dubi ne kan yadda shugaba Joe Biden na Amurka ya fara shan suka game da kin ɗaukar wani mataki kan yarima mai shirin gado na Saudiya Muhammad bin Salman wanda wani binciken hukumar CIA ta Amurka ya bankaɗo cewa yana da hannu dumu-dumu a kisan dan jaridan nan Jamal kashogi da yi kaurin suna wajen sukar manufofin Saudiyar. Da fatan za a kasance da mu a cikin cikin shirin to tun dai bayan rahoton da hukumar leken asirin amurka ta bankaɗo na cewa yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman na da hannu a kisan ɗan jaridan ɗan jamal kashogi bangarori daban-daban a ciki da wajen amurkar ke bukatar shugaban ƙasar da ya ɗau mataki kan bin salman ba wai waɗanda suka aikata kisan ba masu rajin kare hakkin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun buƙaci shugaban na amurka joe biden da ya ɗau matakin ba sani ba sabo kan yarima mai shirin gado na saudiyar biyo bayan tabbatar da bada umarnin kisan kashogin kawo yanzu shugaban na amurka na cikin tsaka mai wuya da kuma shan suka hatta daga bangaren 'yan jam'iyyarsa ta democrat game da hakin daukar mataki kan yarima mai shirin kaduna saudiyar wanda rahoton hukumar leƙen asirin amurkar ya bankaɗo cewa shine ke da hannu a kisan ɗan jaridan kashogi shugaban kwamitin hukumar cia a majalisar dokokin amurka adam chef ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta cnn cewa takunkumin da gwamnatin washington ta dauka habas isa ba ba za a iya sanyawa waɗanda suka aiwatar da kisan kashogi takunkumi ba ba tare da ɗaukan wani mataki kan bin salman ba wanda ya bada umarni in shi adam tef kamata yi gwamnatin biden ta kakaba takunkumi ga yarima mai jiran gado na saudiyar ta hanyar haramta masa shiga amurka ko gayyatarsa ko kuma tattaunawa da shi a cewar dan majalisar ita kuwa sanata elizabeth warren bukatar a soke duk wani cinikin makamai da saudiyar ta yi har a gama tunani kan alakar kasashen biyu a ɗaya bangaren jaridun new york times da washington post cewa suka yi babu abin da zai soya idan gwamnatin biden ba ta ɗau wani mataki ba kan bin salman saudiya dai ta yi watsi da rahoton na amurka kan kisan na jamal khashoggi tana mai cewa rahoto na karya ne kuma abin takaici hasali ma ba za ta amince da shi ba baya ga cewar ƙasar ta ɗauki matakai bayan faruwar hakan kan waɗanda ke da hannu a kisan turkiya inda aka yi wannan aika-aikar a ƙasarta da kuma matar da kashogin ke shirin aura khadija jinkez sun ce sun zura ido suna jira su ga irin hukuncin da gwamnatin biden din za ta ɗauka kan yarima bin salman duk da cewa a halin yanzu saudiya ta yi fatali da rahoton amma tuni akwai jita-jitar da ke yaduwa na yiwuwar tsige bin salman din daga matsayinsa na yarima mai jiran gado kasancewar tun kafin ba da wannan rahoton na cia biden din ya sha alwashin cewa gwamnatinsa ba za ta yi wata mu'amala ba da yarima bin salman ita kuwa kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa rsf ta sanar da shigar da wata ƙara a ƙasar jamus kan yarima mai jiran gado na saudiyar muhammad bin salman wanda ta ce shi ne ke da hannu a kisan ɗan jaridan kashogi matakin kungiyar ta reporter sans frontier shine sa na farko tun bayan rahoton da amurka ta fitar na cewa ben salman na da hannu dumu-dumu a kisan dan jaridar kashogi kungiyar ta reporters without borders ta kuma bukaci a bi mata kadin wasu 'yan jarida kimanin talatin da ake tsare da a saudiyar rsf eh, ta ce shigar da karar a gaban kotun ta tarayyar harshuhe da ke jamus yana da nasaba ne da cewar kotun ta kware wajen yin shari'a game da batutuwan da suka shafi kisan kai cin zarafi da dai wasu sauran mugan laifuka matakin shugaban amurka joe biden na wallafa rahoton hukumar leƙen asirin ƙasar kan kisan na fitaccen ɗan jaridan jamal khashoggi da nuna yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ke da hannu a umarnin kisan da kuma batar da gawarsa ya fara fito da samun dangantaka tsakanin kasashen biyu karara gaban idan duniya yayin da a bangare guda yake matsayin barazana ga daukakar yariman majiyoyi da dama na rawaito yadda rahoton na amurka ya shafi hatta daukakar yariman na saudiya da ke matsayin magajin iko a kasar mai arzikin man fetur ko da yake tuni saudiyan ta yi watsi da rahoton da ta ce baya kan gaskiya biden wanda ya alakanta trump da masa masaniya kan kisan na kashogi a ranar 2 ga watan oktoban shekarar 2018 ya ce ya kisan ya bayyana gazawar muhammad bin salman tsakanin takwarorinsa shugabannin kasashen gabas ta tsakiya Yarima wanda aka fi sani da MBS da ke matsayin aboki ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump take-takensa tun gabanin zaben Amurka na 2020 ya nuna karara baya tare da jam'iyyar Democrat a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken shugaban kasar Joe Biden na fatan kyautata alaka tsakanin kasar da saudiya sai dai baya goyon bayan wasu manufofin yareman. har zuwa yanzu dai amurka ba ta sanar da shirin sanya takunkumi kan saudiya ba sai dai biden a wani jawabinsa ga fadar white house bayan fitar rahoton ya ce yana shirin yin wata ganawar sirri tsakaninsa da yareman na saudiya rahotanni daga amurka sun ce hukumar leƙen asirin ta cia ta yi imanin cewa yarima mai jiran gado muhammad bin salman ne ya bayar da umarnin kisan dan jaridan jamal kashogi wasu majiyoyi da kafofin yada labaran kasar suka ambato sun ce tuni hukumar ta sanar da bangarorin gwamnatin amurka da suka hada da majalisa kan binciken da ta gudanar wanda ya ci karo da ikirarin gwamnatin saudiya cewa ba hannun yariman a kisan dan jaridar jaridar washington post da ta fara buga labarin ta ce binciken hukumar leƙen asirin amurka ya gano cewa jami'an saudiya goma sha biyar sun yi amfani da jirgin gwamnatin kasar zuwa satambul na turkiya inda suka kashe kashogi a karamin ofishin jakadancin ta da ke birnin jaridar ta jiyo daga majiyoyi a hukumar na cewa tuni cia ta sanar da gwamnatin amurka da majalisa game da abin da ta gano wanda ya ci karo da ikirarin cewa yarima bin salman baya da hannu a kisan dan jaridar da ya yi fice wajen sukar manufofinsa gwamnatin saudiya ta fitar da sanarwa tana karyata rahoton binciken inda mai magana da yawon ofishin jakadancin kasar a washington ta ce wannan labari ne da baya da tushe a ranar biyu ga watan oktoba ne aka kashe kashogi a ofishin jakadancin jakadancin saudiya da ke santambul na turkiya kuma tuni saudiya ta ce tana tsare da wasu da take zargi da kisa kisan yayin da ta ce su za su fuskanci hukuncin kisa turkiya ta ce ba za ta amince da binciken na saudiya ba mai bawa shugaban turkiya shawara yasin aktai ya ce bincike ne da rima mai jiran gado ke jagoranta bayan an ce baya da alaka da al'amarin ba za a taɓa tunanin samun adalci ba a kotun dole yariman ya ƙauracewa binciken idan gaskiya ake son ta fito in shi shi an yi wa kashogi sallar jana'iza ba tare da gawarsa ba da har yanzu ba a san inda take ba inda wasu ke tunanin an ɓoye ta ko kuma an narkar da ita ta hanyar amfani da sinadarin acid turkiya ta ce tana da wani saƙon murya da ta samu wanda zai dada cin karo da ikirarin da gwamnatin saudiya ke yi cewa ba hannun shugabanninta ake son kashogin. a ranar juma'a ta wancan makon ne dai amurka ta wallafa sakamakon wani rahoton sirri da hukumar leƙen asirinta ta cia ta tattara wanda ya tabbatar da cewa bin salman ya amince da kamo jamal kashogin din ko kuma a kashe shi a birnin satambul na turkiya a watan oktoban shekarar 2018 inda bayan kashe shi aka yi gunduwa-gunduwa da gawarsa kamar yadda rahoton ya kara tabbatar da cewa jirage biyu daga cikin jiragen da jami'an tsaron saudiya suka yi amfani da su zuwa turkiya domin kashe jamal kashogi mallakin muhammad bin salman ne tuni dai ma'aikatar lura da baitar malin amurka ta sanar da matakin kwace kadarorin wasu daga cikin na hannun damar yarima mai jiran gado na saudiyar sai dai bata ce komai ba dangane da ɗaukar mataki kan yariman da ta ce shine kanwa uwar gami a kisan gillar da ya shiga duniya ko dai ke faruwa yanzu duniya ta zura ido ta ga irin matakin da amurka za ta ɗauka musamman kan shi yarima mai jiran gado na saudiya da rahoton na cia ya ce shi ya ba da umarnin kisan na kashogi amma wasu masu sharhi na ganin babu wani mataki da amurka za ta ɗauka za ta dai yi amfani da rahoton ne domin cimma wasu manufofinta ba tare da fuskantar wata turciya ba daga saudiyar wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu a kasance cikin koshin lafiya. To da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryenmu na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. iran ta mayar da kakkausan martani dangane da bayanin bayan taro na kungiyar kasashen larabawa Fabroma Francis ya bayar da kyauta ta musamman ga kwamandan dakarun sa kai na al'ummar kasar Iraki. Shugaban kasar Masar Abdul Fattah Sise yana gudanar ziyara aiki a yau a birnin Khartoum na kasar Sudan. To da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan yammaci sai kuma can gobe da safe idan an sake mu Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.